Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. Yau 17 ga watan Fabrairun shekara ta 2016. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Aliyu Mustapha wanda kuma zai karanto mana kanin labarai. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce za ta bukaci kuɗi miliyoyin daloli na Amurka domin aiwatar da matakan yaƙi da cutar Zika. akwai alamar cewa aksarin al'ummar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun amsa kiran da aka yi musu na cewa su zauna abin su gida kada su fito su yajin aiki da hana shugaban su yin tazarci sannan prime minister uganda ya nemi 'yan ƙasa su masu fito gobe su jefa kuri'a bayan da aka ga alamar cewa kila ya tashin hankali a zaben na gobe to bayan kun gama shan labarun duniya za ku ji cewa wasu da ake kyautata zaton 'yan boko haram ne sun kai hari madagali a can jihar adamawa sa'an nan kuma Wannan siyasa ta Amurka ta bana ta ba kowa mamaki. To za ku ji abin da ya sa harkar siyasa nan Amurka ɗin ta ba kowa mamaki. Sa'annan kuma? Wannan siyasa ta Amurka ta bana ta ba kowa mamaki. To jama'a muna fatan za ku gafarce mu. Hajiya Naja'atu Muhammad ta yi watsi da mukamin da gwamnatin shugaba Buhari ta yi mata za ku ji dalili za ku kuma ji dalilin wato za ku kuma ji kamar yadda aka saba akwai shirin himma ba ta ga rago. farko ga labaran duniya. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce za ta buƙaci akalla dala miliyan 56 domin ta aiwatar da matakan da take son ta ɗauka na yaƙa cutar sauran nan ta zika wacce ake ta'allaka ta da cewa tana sa ana haihuwar jarirai da nakasa a jikin su a yau larba ne who ta bayyana cewa matakan nata za su hada da hada hancin masana da abokan aiki da kwararru da kayan aiki duka dai domin agazawa a kasashen da cutar ta shiga cikin su zuwa yanzu ta da su kuma za su iya kara mai da hankali kan cutar da sauran halayen da take janyowa. hukumar ta who ta ce zuwa yanzu ta shiga cikin asusun kudadenta na gaggawa domin ta zaru kudaden da za ta fara amfani da su wajen tankara wani al'amari har zuwa lokacin da aka samu kudaden da za a rarraba wa kasashe da kuma kungiyoyin da za ta yi aiki da su wajen wannan fafatuka akan cutar ta zika wacce ake samun ta daga sauro ita dai cutar ta zama arbar damuwa ainihin musamman a kasashen nahiyar kudancin amurka na latin ciki har da brazil inda ake kiyasan zuwa yanzu ta kama mutane akalla dubu hudu da dari uku A yau ne kuma ake sa ran cewa ayarin motocin da ke dauke da kayayyakin agaji za su tashi zuwa yankuna daban-daban na ƙasar Siriya waɗanda mayakan gwamnati da 'yan tawaye suka tsinke hanyoyin da ke zuwa cikinsu waɗanda kuma ke cikin matsananciyar wahalar karancin kayayyakin masarufi na rayuwa. Waɗannan kayayyakin agajin waɗanda suna cikin abubuwan da aka tanada a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka kulla tsakanin gwamnatin Siriya da Majalisar Ɗinkin Duniya za a kai su ne yankuna guda bakwai da suka hada da madaya da zabadani da ke kusa da babban birnin kasar da kuma fuwa da kefraya da ke lardin idlib na arewacin kasar manzan wato wakilin majalisar ɗinkin duniya a can syria stefan de mistura ya faɗa jiya talata bayan wani taron da suka yi a birnin damascus cewa kai kayayyakin agajin kamar wani gwaji ne na gano ko da gaske gwamnatin syria take yi akan alkawarinta na kyale majalisar ɗinkin duniya ta rika kaiwa irin waɗannan kayayyakin tallafin ga masu buƙatar su. To muna baku labaran duniya daga Washington. akwai alamar cewa aksarin mutanen jamhuriyar demokuraɗiyyar congo duk sun karɓa kiran da aka yi musu na cewa kowa ya zauna abinsa a gida ya yajin aiki na ƙin fita a matsayin wani matakin matsin lamba kan shugaban ƙasar joseph kabila na ya sauka idan wa'adin mulkinsa ya kare na yanzu a cewar jam'iyyun adawa da ƙungiyoyin jama'a na wannan ƙasar sai dai kuma duk da cewa yajin aikin ya ji tsayuwar duk wasu harkokin saye da sayarwa a cikin kinshasha babban birnin kasar su kansu 'yan adawa sun imanin cewa ba zai yi wani tasirin a zo a gani ba wajen hana shugaban nan ya tazarci wannan yajin aikin da ya sa an ga raguwar zirga zurga abubuwan hawa akan titunan kinshasha wanda aka saba da ganin hayaniya sosai kusan kullum a kansu kuma kusan dukkan shaguna da sauran wuraren sayar da sayarwa na birnin dai ya suka wuni ko bayan shi birnin nake shashi akwai sauran garuruwa kamar matadi da goma da bukaba da sauransu da su ma dai suke cikin irin wannan halin na rashin hidima a yau shi dai joseph kabila wanda ya gaji ragamar mulki daga mahaifinsa lauren kabila da aka kashe shekarar 2001 ya lashe zaɓuɓɓuka biyu da aka yi a shekarun 2006 da kuma 2011 amma kundin tsarin mulki ya hana shi ya sake tsayawa kuma duk da cewa bai fito da bakinsa ya ce zai sake neman ya tsaya ba martin fayulu madigayen adawa kasar ya ce shugaban ya dauki matakai da dama na neman yin tazarci idan wa'adinsa na yanzu ya kare. a can kasar uganda kuma firaministan kasar hakana rugunda ya tabbatar wa 'yan kasar cewa zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin kasar da za a yi gobe alhamis idan allah ya kai mu za a yi shi lafiya a gama lafiya don haka yana kira ga dukkan 'yan kasar da su fito su jefa kurwansu babu fashi wannan kalamin nashi yana zuwa ne yayin da wasu ke fara bayyana fargabar cewa ila tashin hankali ya barke a lokacin zaben mai yiwuwa ne wannan ne ba zai rasa nasaba da matakin da 'yan sandan uganda suka ɗauka jiya talata ba a kan madugun 'yan adawa na ƙasar kiza basige na jam'iyyar fdc wanda suka toshewa hanya suka hana shi gudanar da kamfen ɗinsa a wasu unguwanni na birnin kampala Firaminista Rukunda ya ce abin da ya faru abin ya yi nadama ne, amma ya jaddada cewa bai kamata sige da mutanensa su nemi yin taron lacca a tsakiyar birnin na Kampala ba. To a ƙarshe China ta girka wasu makamai masu linzami akan ɗaya daga cikin tsibirin da ake rigima da ita akan su da ke can cikin babbar tekun kudancinta, matakin da aka ciyata da hankalin makwabtanta. ma'aikatar tsaron taiwan ta ce china ta girka ɗaya daga cikin irin wannan makaman ne akan tsibirin wudi wanda bangare ne na rukunin tsibirin paracel wasu hotunan da tashar talabijin ta fox ta nuna sun gwada wasu jerin makamai biyu masu hancin bindigogi takwas-takwas tare da wata babban na'urar tantance motsin abubuwa da ke cikin sararin samaniya sai da ko ministan harkokin wajen china din wangi ya ce wannan duk rahotannin kere-keren kafofin watsa labaran kasashen yammacin turai ne ba gaskiya ba ne Labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz ya koma mana da rahoton cewa jiya 'yan kungiyar boko haram sun kai hari madagali jihar adamawa har ma an yi hasarar rayuka ya kuma zanta da wani mazaunin garin kamar haka. sai eh, yaran boko haram ne suka shiga wani kauye ana kira kubu a karamar hukumar gari su suka zo suka shiga wani karo sun kwane kwane kai yaran suka an rasa da wannan wuraren na ku ne hali kuke ciki yanzu alhamdulillah mun gode Allah mun gode wa yan bangan nan suna shiga suna kore su ba su su dai ba su zo su dire yanzu su zo su yi barna kamar haka sun kwane su gudu alhamdulillah mun kama ba tsoro kan babu da yanzu kam idan banga nan eh, sun tsaya mana eh wannan ne ka gaskiya suna so kasan gefen dama ba kai ganin tsaro ba ba banga ba soja gefen ne suka ne kawai talakawa suka ne suke zaune shi ne inda ake ta ne amma da ake an san ganin tsaro dama an tura zuwa wuri. kaga abu zai so idan suka hanyar dama shi ne ba kawo yanzu dai hukumomin tsaro a jihar sun fa tabbatar da wannan harin to wadanne matakai ne gwamnatin ke son ɗauka don kare rayukan 'yan gudun hijira honorable ibrahim bafatel da ke zama mataimaki na musamman ga shugaban najeriya kan harkokin tsare-tsare da ci gaba ya yi bayanin cewa saboda akwai yaushe yake tunanin yara marayu da suke zama da kuma yadda mutane ah, don haka abu ne wanda za mu ci gaba da addu'a allah ya kawo sauki cikin lamuran nan kuma kamar yadda ka ga yadda ya take tashi ya tsaya akan wannan harkar rashin ah, tsaro wanda kuma an ba ma shugabannin tsaro na musamman su tashi haikan su duba wata hanyoyi yadda za a rika dakile irin masu neman sabon a majami'ai da masallatai da kasuwanni da inda dai suka ga za su iya to sai dai kuma su ma 'yan majalisar ƙasa na fa nuna kaduwarsu ne game da salon kunar bakin waken da ake kaiwa a sansanonin 'yan gudun hijiran. senata Abdulaziz Yako da ke zama shugaban kwamitin ayyuka na musamman na majalisar dattawa ya fai bayanin cewa. Kullum ka ji wannan bom ai bai ba daɗi abun ba daɗi sam. Ni fata na wanda suke wannan abun ma su daina ta Allah ya isa haka. Na za ka je ka kashe mata da yara. Wani aikin lada ne wannan. Ka kashe mata da yara. Ko a cikin hukunci yaƙi ina ne ko na addini ko kuma na, wanda muka saba da shi ake kira geneva convention ina ka baka permission aka ce ka kashe tsoho ka kashe yaro ban abu shine wanda suke haddasa wannan abu su yi tunani ka ɗauki yara ka ce yara su sa su bam su je cikin mata da 'ya'yansu su kashe su ibrahim abdulaziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a najeriya shugaba wato gwamnatin shugaba buhari ta yi wa hajiya naja'atu muhammad tayin mukami to amma ta yi fatali da wannan tayin wakilin sashen hausa hassan maina kaina ya tuntubi naja'atu muhammad na tambaye ta ko ta me mai hana ta karɓar mukamin shugabar hukumar gudanarwa na jami'ar tarayya da ke dutse da gwamnatin tarayya ta yi mata? Eh, kamar yadda na faɗa na ce ba a tuntuɓe ni ba shi wanda ya rubuta ai ba ma na yi addressing eh, na na wasiƙan na rubuta yanda aka rubuto daga ofishin minista na, ilimi a cikin ofis ɗin minista na ilimi akwai PA ɗinsa Dr. Baffa ne diye wannan kulle-kullen kuma yayi su ne ba bisa ka'ida ba ni ba a neme ni ba ni ba mutum bace ba ni da mutunci da ƙimar da za a neme ni a ce min ga abin da za a yi kuma in je in yi musu me suke so in yi musu a dutse ina ma makaranta take da zan yi na kuma tambayi Hajiya Naja ko ta yaya take kallon wannan tafiyar sai na ga wato abin ma ya zama wulakanci waɗanda ba su komai a tafiya ba yau sun rike mana tafiyar to mu ko ba za mu yarda da wannan ba Tun da haka ne yanzu ina matsayinki a wannan tafiyar ta janar. Ni ba zan rabu da harkar tafiyar janar Muhammadu Buhari ba, saboda har yau a Najeriya ban ga wanda da shi an ya hau mulki zai abin da janar Muhammadu Buhari yake ba. Babu ba mu gan shi ba, tunda ba mu da kamansa dole mu tsaya tare da shi, dole mu ci gaba da wannan tafiyar. To amma ba za mu yadda kuma mu zama to ana wulakanta mu ba, ba zai yiwu ba. Ba za mu yadda a yi tafiyar da babu ka'ida ba, don wannan abu shi PA na minista abin nan da i bai yi shi bisa ka'ida ba saboda haka mu kuma abin da ba a yi shi bisa ka'ida ba za mu yarda da shi ba ba za mu yi ba ajiya naja'atu muhammad kusa a jam'iyyar apc mai mulkin najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya mun gode hassan kada kuma a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc daga can birnin badan jihar oyo wakilin sashen hausa hassan umaru Tambuwan. ya nemi ra'ayin wasu 'yan Nijar akan zaɓen da za a yi a ƙasar. sunana alhaji junaidu mai shayi mutumin zandar ne ni kuma cikin garin da magara amma ina zaune a ibadan menene fatanka ga wannan zaɓe da za a yi a ƙasar nijar ina kira da 'ya'yan nijar gaba ɗaya maza da mata wanda haƙƙin zaɓen nan ya dangana a kansu to su fito ƙwansu da kwarkwatansu su zaɓi abin da zai zama alkhairi ga ƙasa kuma mu fatanmu mu 'yan nijar mazauna najeriya muna fatan a yi zaɓen nan lafiya a gama lafiya lafiya kuma Allah ka zaba mana abin da ya fi alheri ga kasan mu Nijar ni rabu sunana ni Madawa ne ibada to menene fatanka muna fata ubangiji Allah ya sa a ƙare lafiya ba tashin hankali ba rigima mamu da Nijar tawa menene fatanka ga zaben da za a yi a can Nijar to fata ta ni zaben da za a yi Nijar muna sa a yi shi lafiya lau a kare shi lafiya lau ba mu san wata rigima ba mu wani tashin hankali duk wanda Allah ya ba a bashi ba tare wani tashin hankali ba ba sunana muhammadu lawa ina cikin kasar da magaram gunduman magarya mene da fatan ka ga wannan zaɓe ina fata ubangijin allah ya sa zaɓen nan da za a yi allah sa a zaɓi na gari ubangiji ya sa a zaɓi mai adalci mai tausayin talakoki ne ko mai kishin ƙasa ne allah ubangiji ya sa a wanye lafiya kowa da kowa kuma zaɓen da nan da za a yi allah sa zaɓen allah ne ba zaɓen shi ba dama allah ya zaɓa mana ci allah sa a wanye lafiya kuma ubangiji ya sa ya ji tausayin ƙasa ya ji tausayin talakoki ba mu son rigima ba mu son tashin hankali zaman lafiya duk wanda ya ci kuma a bashi kal a danne masa hakkinsa wasu 'yan nijar kenan mazauna najeriya hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya yanzu kuma sai harkokin siyasa a nan amurka fafutukan neman jam'iyyun siyasa a nan amurka su tsayar da wasu a zaman ɗan takarar shugaba ya yi zafi na tuntuɓi Malam Shehu Yusuf mai tamakura wadda ke ta sha'awa a kan harkokin siyasa. Na ce da shi me yasa ne yake ganin takarar nan ya yi zafi kuma wani bambanci ne da sauran wato da sauran takara da aka yi a baya? To mai wannan takara ko kuma wannan siyasa ta Amurka ta bana ta ba kowa mamaki. Saboda yawa saboda duk abin da kake zato zai faru tun da ake ta tunani ake ta shiri ake ta tsari ga abubuwan da za su faru masana da ƙwararru da waɗanda suka san siyasar shekaru aru-aru duka wannan karin an ba su ruwa kin ga misali ai a cikin jam'iyyar republican babu wannan ya taɓa zaton donald trump zai shiga har irin wannan ta tagomashi ya zamanto ba ma wanda ake magana ba wanda ake tunani ba wanda yake taron jama'a kamar sa amma kuma gashi shi bai taɓa rike wani mukamin siyasa ba ba ma ɗan siyasa ba ne ɗan kasuwa ne mai gine-gine ya gina hotel da wuraren yawon shakatawa saboda haka wannan abin ya ba mutane mamaki kamar inda shugaba obama ya faɗa cewa shi baya jin amurka za su zaɓe shi amma kuma waɗansu suna ganin cewa daga irin abubuwan da ke faruwa ba mamaki amurkawa ɗin su zaɓe shi na farko kenan eh. in kika ɗauki jam'iyyar democratic kuma ba ma wanda izaci cewa hillary clinton za ta zo a bata kunyar da aka bata a jihar new hampshire domin wannan ma'aika da ita shi ba ma ɗan jam'iyyar democratic ɗin ba ne ɗan gurguzu ne mai zaman kansa kansa kawai yana so ya takarar shugaban kasa ya shiga cikin jam'iyyar da rana tsaka amma da kyar ta kwaci kanta a jihar Iowa ya samu ya murmusa ta a jihar New Hampshire yanzu gashi za su tafi jihar Nevada su yi nan da kwana uku a can din ma ana ganin da kyar za ta iya kwatar kanta in ma ta ci zaben da kyar za ta ci to a gurguje a gurguje mm. idan kai la'akari da yanke da yadda harkokin siyasa ke tafiya a nan me mm. kenan hakan yake nufi tunda kamar yadda kake ba a zaci abubuwan da suke faruwa nan suna faruwa ba wato abin da ke faruwa shine mutane an riga an kai su bango saboda man na farko tattalin arzikin kasar baya amfanar akasarin mutanen da suke aiki safe da rana da daddare sannan duk abin da da suke ɗauka cikin sauƙi yanzu ne ma ike ya fi karfinsu saboda haka talakawa da masu karamin karfi da masu karamin samu sun yunkuro suna ganin cewa idan ba kore duka 'yan siyasa suka yi ba suka kawo waɗanda ma ba su taɓa yin siyasar ba to ba za su iya fitar da kansu daga cikin halin da suke ciki ba wannan bakin cikin da kufular da mutane suka yi shi yake haddasa wannan abun. To kana ganin kamar irin eh, gajiya da aka yi a Najeriya aka zaɓi Buhari kana ganin irin haka za ta faru a nan Amurka? yawwa abin da ike faruwa ma kenan a nan cewa 'yan siyasa kuma wannan abun ba kawai jam'iyyar democrat ko jam'iyyar republican ba a jam'iyyun guda biyu duka mutane sun gaji duka mutane sun gaji da 'yan siyasar da ke cikinsu saboda aka neman sabo suke wannan bai taba siyasar ba ko kuma wanda zai zo yi musu magana ta Allah da annabi ko da ba za su ji daɗin ta ba sun yi daina yarda da daɗin bakin 'yan siyasa da cika da alkawarin da ba a cikawa da tsarin da baya iya aiki wannan shine yasa so abin da ya faru a Najeriya a wannan karan shine yake nema ya faru a Amerika a yanzu. To, to <laughs> ma gani inda rai da lafiya. <laughs> To Allah ya taimaka. kada a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai kuma shirinmu na gaba himma ba ta ga rago himma ba ta ga rago Jama'a mu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta ga rago Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, Bakon namu Mustapha Hashim Kurfi na muna bayani ne yadda ya zo Amurka ya kuma sake dawowa sai lokaci ya muna halin nasa. Ga Mustapha zai ci gaba daga inda muka kwana. To a lokacin da aka yi wannan tayin ni dai ba dai na samu wata nasa ba ce da shi kawai sai na ce da shi. To ba na tsammanin su jami'ar bara za su amince saboda a ka'ida ba mamaki su ce suna da dokar da ta ce na zo nan na shekara biyu na koma sai na kare yin biyu kafin a ƙara sake baka wata dama yawwa to sai ce to ai sai na ba zan ji me dokoki da ƙa'idojin da suke da su tun da ba mamaki wannan dokar da ni ke tunani za ta tasiri ne kadai idan su ne za su biya min misali amma wannan karin kaga ba su ne za su biya min ba eh. lafiya kare kawai amincewarsu ake nema da kuma sa hannu bisa yarjejeniyar da ake cimmawa tsakanin wanda yake karantarwa a jami'a zai tafi karatu kan cewa to za ka je ka shekaru kaza kaza in ka kammala za ka dawo saboda su da ka tafi ba don su da can me za su baka ko ya abin zai kasance za su gari biyan ka albashinka ne da alawus ɗinka da kuma batun ƙarin girma in lokaci ya yi eh. ɗin kawai shi ne in ka kammala ka dawo idan kuma sadda ka kammala ba za ka dawo ba to shi kenan sai ka biya su adadin kudin abin da suka biya ma na tsawon shekarun da ka je kayan misali to sai ya zama to cewa ko da aka tuntuɓi su hukumomin jami'a sai suka ce ayyuka su sun fi son ma irin haka saboda an rage musu nauyin da za a ce sun ɗauki miliyoyin kuɗaɗe ne su biya don kuɗi ne mai matuƙar yawa da za a rika hmm. biya ma wanda za a ce ya tafi misali digirin digirgin wata ƙasa. eh shekaru nawa. to ya danganta idan ƙasashe irin su kamar ingila ko malaysia a shekara uku za ka iya ka gama. amma kamar nan amurka misali za ga gaskiya yakan yi tsawo za ka iya shekara hudu biyar shida wani ma bakwai ya danganci dai da ko saurinka da kuma kwas ɗin da kake karantawa da makarantar da yadda kuma dai abin ya kaya ba ka iya suwa cikin mai ga adadin lokacin da za ka yi yawwa kuma wasu lokutan ma hakan yana da nasaba da kai kancin kanka me kake so kai bayan ka gama tun da aksarin wanda nan muke tare da su suke yin karatun zaka ga cewa kafin ka sai da ranar da za ka kare kambun abin da kake kamar oral defense kenan ko viva eh. za ka je wuraren da suke gayyata ka ba za su baka aiki za ka iya zuwa jami'o'i uku ko hudu ko biyar da suka gayyace ka akan kana gab da ka zama taho ka amsa tambayoyi ko ka gabatar da makala ko wani abu makamancin haka hmm. wanda zai ba mu dama ya zama kamar shine mizani na auna yiwuwar zamu dace ko ba zamu dace ka ba to za su ima masu ba ka aikin kai da ka yarjejeniya da su kan nan da wata ɗaya ko biyu zan kammala. to mustapha ban tafi numfashin ka ba irin wannan tsare-tsaren akwai shi a gida najeriya. to gaskiya a jami'o'in mu na gida. gaskiya ba na jin akwai abin da dai na san akwai shi ne aksari lokutan da za a ce za a ɗauki ma'aikatan da su zo su karantar a jami'a za a sanar ta hanyar bugawa ko a jaridu ko aksar a jaridu ne don bana na jin dai na taba jin an ce misali za a ɗauki ma'aikata ta hanyar kafar yada labarin ta rediyo talabijin na kan ji an sanar da kamar ce makamai da za a ce za a ɗauka a wuri kasa amma dai mafiya yawa a najeriya ba na tsammanin muna da irin wannan tsarin tsarin mu yakan bambanta saboda dalilai da yawa mm-hmm. ɗaya daga ciki shine tunda mu renon ingila ne duk da dai cewa ita ma amerikar ingila ce ta mata mulkin mallaka amma ka ga kimanin akwai abubuwa da dama da suka sauya suna da yawa matuƙa gaya da suka canza hmm. to wannan yana daga ciki sannan kuma ko babu komai a tsarin mu can zaka ga wani lokaci kawai ana mai da hankali ne a kamar zaman zama mai gare ka na na takarda kamar paper qualification eh, ba abin da zaka iya yi ko kuma yake cikin kwakwalwarka ba ba wai lalle ya zama mai da hankali bisa kwarewa ko gogewa da take da ita ba sai zama kila an fi mai da hankali ne akan cewa a takarda kaza gari shi kwali kaza mm-hmm. to kuma tunda wannan din yana da tashi matsala wato an duba martaban kwali eh, yawa in kawai aka mai da hankali bisa duba martabar kwali zai iya yiwuwa ya zama cewa a takarda na fi kowa cin jarabawa amma eh, kuma a aikace a aikace kuma kaga akwai bambanci to ga wannan wata wata baraka ce wadda gaskiya muna da bukatar mu gyara kuma wannan abin da nake gaya maka ba wai ina baka labarin kaɗai abin da ya shafi bangaren kammala digirin digirgir bane za ka je koyar a jami'a duka daliban mu da yawa waɗanda suke yin digiri na farko eh. suna samun ayyuka tun kafin su gama ka gani hmm. mustafa dakata nan lokacin ma yau ya yi muna halin nasa masu sauri a tarbe masu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan shirin yanzu a madadin bakon namu mustapha hashim kurfi ɗalibi a jami'ar boston da ke massachusetts a nan amurka da cubahiro jodo ne wanda ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar imel. za mu fara fili ne da wasikar ango mamadu tukur ya ce sallamar wasu daga cikin shugabannin kamfanin yaɗa labarai na gwamnatin tarayya su 26 daga bakin aikinsu bayan da ta fahimci shugabannin cibiyoyin ba za su taka wata muhimmiyar rawa ba ya yi daidai domin kuwa duk wanda baya jin kishin talakawa bai cancanta ya rike wani mukami ba. sai wasiƙa ta gaba ta samshu habibu azare amincewa da nada alimadu sharif a matsayin shugaban jam'iyyar pdp da babban kwamitin zartarwa na jam'iyyar ya yi ba zai sa kwarjinin jam'iyyar ya dawo ba a duba matsalar tsaro da jihar borno da ma yankin arewa maso gabas ya afka lokacin shi alimadu sharif sai kuma wasikar isa lawal girgir wadda ita ma kan alimadu sharif ne assalamu alaikum muryar amurka gaskiya zaben sanata alimadu sharif a matsayin shugaban jam'iyyar pdp bai yi ba sam bai dace ba kuma idan ido ya makance to kwalli baya ta da shi wasiƙa ta gaba ta badamasi aliyu ce ya ce ya Allah ka kawo mana ƙarshen miyagun ƙwayoyi da kisan bayan Allah da ba su ji ba su gani ba a jihar mu ta Kano. Za mu rufe da wasikar Muhammadu Sule garin Rijiya. Assalamu alaikum ve Hausa, ku gaya wa gwamnatin Najeriya da ta fito fili ta yi wa 'yan ƙasa bayani game da kore da ta yi wa wasu daga cikin shugabannin kafanonin yada labarai na ƙasar idan kuma babu hujja to ya zama dole a sake ba su damar ci gaba da ayyukansu na yau da kullum. To, kafin ku ji takaitattun labarai ga wannan. A'a, ai da wakil ne sai suka cire shi ma wakil ne cire shi aka kawo abba asirki ne ya mafi da aka yi a kan shi. Doken wakil wai shi girgir din nan kai da kake da kwata na kana son girgir din nan ba zai girgir din ba kuwa a wani san shi yake ba mu muna son abin da roƙon shi ne

a matsayin shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa. Muna da ƙarin bayani a shirinmu na karfe tara da rabi idan Allah ya kai mu. Kuma a lokacin kuma masu mu muna son mu ji ra'ayinku a kan wannan naɗi. A halin yanzu kuwa ga takaitattun labarai. to hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce za ta bukaci akalla dala miliyan hamsin da shida domin ta aiwatar da matakan da take son ta ɗauka ta yaƙi cutar sauran nan ta zika da ake ta allaka ta da cewa tana sa ana haihuwar jarirai da na kasa a jikinsu yau ne hukumar kiwon lafiya take bayyana cewa matakan za su haɗa da haɗa hancin masana da abokan aiki da ƙararru da kayan aiki da sauran wato abubuwan take bukata wanda za ta yi amfani da su a ƙasashen da abin ya shafa mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa yau ne ake sa ran ayar motocin da ke dauke da kayan agaji za su tashi su warwatsu zuwa sassa daban-daban na kasar syria wanda gwamnati da 'yan tawaye suka tsinke hanyoyin zuwa cikinsu domin akai abubuwan da ake bukata a cikinsu wannan kayan agaji wanda suna cikin abubuwan da aka da a karkashin yarjejeniyar da aka kulla tsakanin gwamnatin syria da majalisar ɗinkin duniyar ana so a kai su ne domin a ceci mutane. To a gaishe kamar sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma misalin karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya idan Allah ya kai mu lokacin muna son mu ji ra'ayinku akan naɗin da aka yi wa tsohon gwamnan jihar Borno a matsayin shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa. A halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki Jummai Ali nake cewa a da aka ci shirinmu na yau da gobe.